salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahibihi wa man wala wa ba'd afwan yau mun anga gamu da gosulo muna daga nisa saboda ka yau ka rabin karatun zamu dan kar mu tsawaita insha Allah tabaraka wa ta'ala sai mu kai zuwa karfe 8 sai a dan yi hakuri kadan a yau muna ranar Laraba wanda yau wata na Rabi'in al-akhir yana da kwana yau watan rabi'in al'akhir yana da kwana biyar alif ɗari hudu da arba'in kuma yau goma sha biyu ga watan goma sha biyu dubu biyu da goma sha takwas miladiya a cikin littafin Muktasar سيرة Nabi صلى الله عليه وسلم وسيرة, وسيرة أصحابه العشرة مع الإمام عبد الغني المقدسي الله يجب أنسى رحمه Eh, muna babun wa'anda manzo Allah ya taba aika faslun fi kuttabihi wa rusulihi to muna ƙarshen fasalin wanda muka ce wa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aba musa al-ash'ari wa ma'adh ibn jabal al-ansari radiyallahu anhuma ila jumlatil yaman da'iyin ila al-islam fa aslama 'ammatu ahli al-yaman wa mulukuhum tsawon min ghairi qital to don haka mun yi tarjamar abu musal ash'ari yau saura tarjamar mu'azu dan jabal allah ya kare yadda a gare shi mu'azu Ibnu jabal sahabin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗaya daga cikin manya-manyan sahabin manzan allah sallallahu alaihi wa sallama kuma matasa samari wanda yake ɗan ƙabilar khazraj ne mutumin madina daga bani a jusham ibn khazraj ya musulunta a lokacin yana matashi ɗan shekara goma sha takwas kuma da shi aka je bai'atul aqaba ta biyu wacce aka yi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mutanen Madina a lokacin da cuta ta tsananta mutanen maka suka tsananta wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine sai mutanen Madina suka fito mutum saba'in da uku maza da kuma mata biyu ko kuma sama da haka suka zo suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama mubaya'a to mu'azu dan jabal yana ɗaya daga cikin wanda suka zo wannan bai'atul aqabatu saniya din lokacin da mu'azu ya musulunta da shi da sa'alabatu ibnu anama da abdullahi ibn unais dukansu mutanen madina ne su suka koma suka samu gunkin da banu salima suke bautawa a madina suka yi ƙasa kasa da shi suka karya shi saboda lokacin zamanin bautar gunki kuma ta ƙare lokacin da mazala su mai hijira ya iso madina ya haɗa tsakanin mutanen madina da mutanen makka a matsayin kawance. to ya ƙulla wantaka tsakanin mu'azu ɗan jabal da abdullahi ɗan masu'ud allah ya ƙara yadda a gare shi mu'azu ya halarci duk wani yaƙi da manzan allah sama ya halarta da shi aka yi badar da shi aka yi uhud da shi aka yi ahzab da shi aka yi aka ji khaibar da shi aka yi sunan hudaybiya har da shi aka yi manzala sama mubaya'a karkashin bishiya laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara sa'ad da aka je fatahu makka a shekara ta takwas manzala sallallahu alaihi wasallama ya bar mu'azu ɗan jabal a madina a makka tare da domin ya ci gaba da koya wa mutanen maka ilimin addini kasancewar da yawansu su zauna da manzo Allah soma a matsayinsu na musulmi ba kuma ya zanto babu sauran dama ta hijira kamar da ya tabbata la ta ba'da al-fath walakin jihadun wa to annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya bar attab ibn Usai ya dinga jan su sallah sa'annan kuma ya bar mu'azu dan jabal ya dinga karanta musu alkur'ani kuma ya koyar da su ilimin addini kamar yadda al'imamu uh, al'imamu zahabi a cikin siyar a alamin nubala ya koro riwaya uh, da asani cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bar mu'azu dan jabal domin ya koyar da su alkur'ani to ya zauna tsohon watanni a makka sannan daga baya dawo wajen annabi sallallahu alaihi a shekara ta tara shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je yakin tabuk a lokacin manzala sama ya aike shi da shi da abu musa ash'ari wannan abin da ya zo a cikin eh, sira ta abdulghani al-maqadisi din to a lokacin ya aike su shi da abu musa ash'ari zuwa yaman to a lokacin wasu malaman suna cewa aiken da manzo Allah sama din yayi masa aike biyu ne aike na farko shine wanda ya fi shahara wanda hadisin yana cikin sahihai yake cewa innaka ta'ati qauman min ahli alkitab ko innaka ta'ati qauman ahla kitab zaka je wajen mutanen da ka san su ba jahilai bane akwai littafi da ya zo musu falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu ko falekun awwalu ma tad'un ilayhi shahadata Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa innahum ata'uka lidhalika zuwa karshen hadisin sai kuma aike na biyu shine aiken da manzala su ya masa na ƙarshe wanda manzo Allah ya yi masa ne jim kaɗan kafin rasuwarsa a zahiri bayan manzo Allah ya daga hajji kamar yadda hadisi yake cikin sayihu bin hibban da mustadrak hakim bi sanadin sahih wa hadisin imam ahmad ya rawaito shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama sun fita da mu'azu dan jabal Allah ya kare yadda a gare shi da suka fita manzo Allah ya raka shi zuwa wajen gari to shi mu'azu yana kan abun hawa manzo Allah yana kasa sai mu'azu ya ce ya rasu in sauka ka hau maza Allah ce ba zai hawa ya ce to ya rasu in sauka mu tura abun hawan maza Allah ce a'a ka banna nema ma kafata ta yi kura wajen ɗaukaka kalmar Allah to sai maza Allah sama ce masa ya mu'azu la'allaka ta'ti fatamurra bi qabri bi masjidi wa qabri wataƙila za ka dawo sai ka gifta ka wuce masallaci na kuma sai a nuna maka kabari fa baka mu'azun khasha'an arwayar a wajen ibn hibban a cikin kuma musnad fabaka mu'adul jasha'an wal buka'ul jasha'u huwa al firaqil ilf shine idan kamar kuciya ko hasbiya ko tattabara in ta rasa abokin haihuwarta wanda tare aka haife su in ya mutu to irin kukan da take yi na fitar rai na damuwa abin tausayi to shine albuka'ul jasha shi kuma fabaka mu'azun khash'an sai mu'azu yi kuka saboda damuwar abin da ya suranta a cikin ransa na cewa zai gamu da shi in ya tafi ya dawo saboda manzon Allah sallallahu alaihi da alama zai bar duniya kenan wannan hadisin yana cikin hadisan da malamai suke kafa hujja da shi a cewa manzon Allah sallallahu tun kafin ya rasu ya san cewa dama zai bar duniya yana ta ba da alamomin cewa rasuwa zai yi domin zala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa mu'azu Dan jabal wannan kuma mu'azu Dan jabal ya yi kuka shi ya sa ma da ya dawo daga yaman sai ya yi da na sanin ma bai fita ba ya ce ina ma dai bai tafi ya bar yaman ba don haka shi ya sa a ƙarshe ma zaman madina ya masa kunci bai ci gaba da zama a madina ba sai ya fita zuwa sham kamar yadda za mu ji a ƙarshen rayuwarsa allah ya ƙara yadda a gare shi yana da daraja a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala'ali wasallam ƙwarai da gaske wanda daga ciki manzala salama yakan keɓance shi da hadisi shi kadai bai gaya wa kowa ba akwai hadisi wanda yake hadisi ne mashhur wal hadisi fi sahih wa ghairihi cewa wata rana manzala sama ya dauki mu'azu ya goya shi akan jaki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya mu'az atadri ma haqqullahi 'ala ibad wa ma haqqul ibadi alallah Allah ya mu'azu ka san me haƙƙin Allah akan bayi kuma me haƙƙin bayi akan Allah sai mu'azu ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne suka fi sani sai ce to haƙƙin Allah akan mutane shine su bauta masa shi kadai kan su hada bautarsa da kowa shi kuma haƙƙin mutane da ubangiji ya dora wa kansa tafaddulan wa takarruman shine duk wanda ya mutu baya shirka kowane laifi ya yi inda ya mutu baya shirka to akwai yiwuwar Allah zai sa shi auta ba zai sa shi Allah zai sa shi aljanna afuwan zai sa shi auta sai mu'azi ya yi farin ciki da wannan maganar sai ce ya rasul afala ubashirun nas to in je in gaya mutane mana wannan magana haka mai arha kwarai daga sai wanda Allah ce la tubashirun fayattakiru kakka gaya musu domin ka gaya musu za su sake su miƙe ƙafa saboda jin cewa a ubangiji zai iya shigar da kai aljanna ko da kayi laifi to na kuwa waqafatan inda hadal alhadith da farko dai mu'azu dan jabal bai faɗi wannan hadisin ba sai da ya zo mutuwa lokacin da cutar annoba ta kama ɗan yatsansa to shi kansa yana ta zamu ji a ƙarshe yana ta zumuɗin ya mutu saboda ganin cewa abu ubaida ya mutu a ɗa'un amwas wane ya mutu ɗansa abdurrahman ya mutu matansa biyu sun mutu kuma roƙon allah ya dama allah ya ƙaddara shi ma ya samu kasansa saboda abin da ya ji a wajen annabi sallallahu alaihi na cewa wanda ya mutu a cikin annoba ya yi shahada sai ke cewa Allah ka shigar da ka ba wa mutanen ahalin mu'azu ka san su na wannan annobar sauraka da Allah ya jarrabe shi da annobar ya fahimci mutuwa zai yi to a cutarsa ta rashin lafiya ya faɗi wannan hadisi shi ba abinda isa ya faɗa malamai suna istinbaɗi shi ne don kar mutu da wani ilimi ya ɓoye shi bai sanar ba shi ya sa ya sanar da shi Allah ya ƙara yadda a gare shi to batun cewa ubangiji zai gafarta wa mutum ko me ya yi inda ba shirka ba wannan magana ce wacce take tabbatacciya kowa ya santa shekul islam ibn taimiyya allah ya ji kansa da rahama ya kawo hanyoyi guda goma wanda kowace ɗaya daga cikin hanyoyi guda goma na akwai yiwuwar allah ya ɗauke mutum daga cikin wani yanayi zuwa yanayin da ya fi shi kyau la'alla zikirin turuk ɗin ma'a adillati ha ya amma kaɗan daga ciki in har kai mumini ne za ka iya mutuwa abin ne ka a makabartar mummunai sai wani mumini mustajabu da'awa ya zo giftawa ya ce assalamu alaikum dara ƙaumin minal mu'mina yarhamullahu almustaqdimina minkun wal mustaakhirin wannan addu'ar da ya faɗa sai Allah ya karɓa fatanaluka fatanaluka da'awatu hadha almu'min wannan muminin sai Allah bisa ga kaddarawarsa duk laifin da kai sai Allah ya karɓi addu'ar wannan muminin akan ka in dai kai ma ka zama mumini baka mutu a kafirci ba sai wannan addu'ar ta same ka an fahimta ko sa'an nan daga cikin hanyoyin akwai hanya ta ƙarshe wacce take mai ban al'ajabi wadda kawai Allah ne kaɗai ya bar wa kansa sanin dalilin da ya sa ake yin haka shine hadisin da ke cikin sahihu muslim da kuma sunan ibn majah hadisi abdullahi dan umar Allah ya kare da a gare shi wanda manzo Allah sallama suke suke cewa shin manzo Allah sallama bai gaya muku komai bane game da ganawar da Allah zai yi da bayinsa annajwa a lafazin imam muslim kenan sai ce ya gaya mana cewa inna allaha la yudni abdahu almu'mina ila kanafihi Allah zai sa a kawo masa bawansa mumini a dunkufar da shi a nan nun ubangiji gaba gare shi sai ubangi fa yu'arrifuhu bi sighari dhunubi sai a ce masa sai a ce iyakan kananan laifukansa za a kawo kawai sai a kawo wannan a kawo wannan sai an tara masa zunuban nasa hatta idza zanna annahu halik sai mutum ya gama sakankancewa cewa ya gama yawo mutuwa shi kenan sai wuta sai ubangiji subhanahu wataala ya ce masa waye wannan laifukan sai kai da kanka zaka ce Allah ni ne kuma mutum bai sai ya inkari ba to sai Allah ya ce to a sanya dukkan wani aiki baki a cire shi a mayar da sakamakon kyakkyawan aiki a wuri kuma kai ka san baka taba yin wannan aikin a duniya hakanan har yanzu ba wanda ya gano dalilin da zai sa Allah ya haka to ana yin haka sai ubangiji subhanahu ta'ala sai bawa ya zabura sai ce ah ya ubangiji to ai akwai wasu manya-manyan ayyukan da na aikata tun da yanzu kaga an maida yan ƙanana ne wa'annan kuma yanzu gashi sun zama tarin lada to kar kuma a zo a ɗauko wa'ancan manyan su zo su yi overweighing na wannan ƙanana ayyukan ya ubangiji amiltu amalan la hauna akwai wasu manyan ayyukan da na yi ban su ba sai ubangiji ya ce ai na suturta maka su a duniya sanda kai dan haka yau zan gafarta maka su a lahira saboda haka kaga rahamar Allah tana da fadi tana da yalwa ga duk wanda yake mumini in dai ba ya mutu yana shirka ba to amma mu sani cewa wannan kuma baya ba da lasisi ga mutum akan ya sake wajen saba wa Allah tunda laifi ɗaya isa ya fusatar da ubangiji domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal mu'mina yaghar inna Allah yaghar wa innal mu'mina yaghar wa ghayratu Allah ko wa ghayratu Allah an tuntaka maharimu babu abinda Allah baya so irin a taba abubuwan da shi Allah din ya haramta shi yasa ubangiji subhanahu wataala a wato yake gwada mana a cikin alkur'ani cewa inda za su shiga aljanna sai Allah ya yi musu ta goma shi da rahamarsa kamar yadda Allah subhanahu wataala ke cewa faman azlamu mimman kadhaba ala Allah wa kadhaba bis-sidqi idh jaa ubangiji subhanahu wataala ke cewa babu wanda yake ya kai zalunci irin wanda ya karye wa Allah ƙarya ko kuma gaskiya ta zo masa amma kuma ya ƙeƙashe yabuwan ya ƙi wannan gaskiyar Allah ce laisa fi jahannama masu lil kafirin to da mutum ya ki gaskiyar shi kenan yanzu tsawatar da shi da ake yi a kan ƙin gaskiya yana jefa mutum zuwa ga kafirci kuma kafirci yana jefa mutum zuwa ga wutar jahannama yanzu azabar da ake yi wa mutanen da suka kafirta a cikin wutar jahannama bai isa ya zama mummunar makoma ga kafirai ba in ya zama ita ce kadai ma sakamakon su sai Allah ce wallazi jaa bis-sidiq wa saddaqa bihi wanda duk ya zo wa Allah subhanahu wataala da gaskiya kuma ya gaskata da sakon da Allah ya aiko da manzo Allah sallallahu da shi ulaika humul muttaquna wa'annan sune masu takawa wanda iya bakin kokarin su suna barin kaba'ir kuma ba a samun su a koyaushe suna aikata sarai sai abin da shaidan ya fi karfinsu kuma in idan masahun ta'ifin mina shaitani ta zakaru fa'idahun mubisiruna haka suke sai Allah ce to wa'annan in suka je aljanna lahun ma ya sha'una inda rabbihim zalika jaza'ul musini ba wani abu da ya dace ga wanda ya gaskata Allah in ba aljanna ma aljanna wanda ya shiga duk abin da yake so Allah subhanahu wataala zai bashi sai Allah ya ce li yukaffiru Allahu anhum aswa allazi amilu lamu allamu huna lamul aqiba idan aka zo gaban ubangiji duk wani laifin da kai mafi girma inda zaka shiga aljanna to sai Allah ya gafarta maka shi kaga da aka ce aswa akwai sayyi akwai me aswa to Allah sai ya dauko mafi munin laifin da kai ba ma za a kawo shi ka gan shi ba wanda ya haɗar da duk abin da ka sani don haka ba a shiga gonar Allah subhanahu wata'ala ko a shiga tsakaninsa da bayi liyukaffiru Allahu anhum aswa allazi amilu bangare na ɗaya kenan to kuma aikin da kai shi kaɗan an ɗauka ba lallai shigar da kai aljanna ba amma sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa yajziyahum ajrahum bi ahsani allazi kanu ya'maluna kuma dan aikin da kai ɗin wanda bai taka karya karya ba sai Allah subhanahu wata'ala ya rubanya ladansa ya rubanya shi ya rubanya shi sai ya shigar da kai aljanna sai Allah ce alaysa Allahu bikafin abda yanzu Allah bai isa ya cika wa bawansa sakamako ya wadatar da shi ya isar da shi ya isar da shi ba ko kuma alaysa Allahu bikafin abda manzo Allah sun da suke ta cewa za su yi masa kaza za su yi maka kaza to suna ganin Allah bai isa ya kare shi ba kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ce fa sayakfikahumullahu wa huwa samiul wannan kenan to waƙafa ma'a hadal hadith kenan a hadisin mu'azu dan jabal wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya keɓance shi da cewa a falata wanda yake ce masa afara ubashirun nas yanzu bana gaya wa mutane ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la bashirhum kakka gaya musu in ka gaya musu fa takidu sai su sake su miƙe kafa ko su shantake alhali kuma ba haka ake so ba abinda ake so shine a wato mutane su tashi tsaye su yi aiki tukuru domin sai sun yi aiki Allah subhanahu wata'ala zai saka musu da abin da suka aikata sannan mu'azu dan jabal yana da darajoji sosai da gaske a cikin wannan addini wanda daga cikin manaƙib ɗinsa da kuma falalolinsa da kuma darajojinsa akwai hadisin da ko kuma akwai kasancewarsa yana mutunta dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da shi kuma in manzan Allah ya hana abu to yana kokari ya guji abin daga ciki akwai hadisin da imamu tabarani ya rawaito da isnadin da tukulli mafihi wa ma'anahu sahih cewa mu'ad dan jabal Allah ya kare da a gare shi yace tunda ya musulunta bai taba tofa yin kaki ya tofa shi a bangaren damansa saboda yadda ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana mutunta abin da ya shafi damansa sannan abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da a gare shi kamar yadda imam at-tabarani ya rawaito bi isnadin rijaluhu wa rijalus sahih in ban da rawi ɗaya daga cikinsu shine hajjaj ibn ibrahim shi ma kuma siƙa ne abdullahi dan mas'ud wata rana sai yake karanta inna mu'azan kana ummatan ƙanitan lillahi ko lillahi hanifan musliman walam ya kome na shirki. sai wanda daga cikin tabi'ai wanda ke zaune kusa da abdullahi dan mas'ud sai yake cewa ya abu abdurrahman ai ayar ta ta inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikina shakiran li an'umi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim sai Abdullahi dan Mas'ud ya ƙara maimaita inna mu'adhan kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal to da yaga sun yi mamaki sai ce hal tadaruna ma umma kun san me ake nufi da umma sai suka ce su san me ake nufi da umma ba sai ce to da ake nufi da umma shine al-muti'u lillahi azza wa mutumin da yake yi wa Allah da'a kai da fata wanda baya gajiya to mu'azu dan jabal kuma ya kasance haka yake sannan hadisi ya tabbata a cikin musnad da kuma musnad al-bazzar bi sanad ar-rijal thiqat daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa idan za ku koyi alqur'ani ku koya daga mutum hudu daga Ubayy dan Ka'ab da Abdullahi dan Mas'ud da Mu'az dan Jabal da Salim maula Abi Hudhaifa wanda kuma wannan hadisin bayan an rawaito shi daga Abdullahi dan Mas'ud an rawaito shi daga wasu daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cewa manzan Allah sama yana cewa idan za ku koyi alkur'ani ku koyi alkur'ani daga mutum hudu wanda a cikin su hadda mu'azu dan jabal Allah ya ƙara yadda a gare shi mutum ne mai mai da al'amarinsa zuwa ga Allah lokacin da Sai na umar allah ya ƙara yadda a gare shi zai fita zuwa biladu sham kuma ya ji labarin cewa annoba ta ɓarke a garin sham to ya bar wasiya kuma a cikin wasiyarsa yana cewa idan dai allah ya ƙaddara na mutu mutuwa ta riske ni ya zama abu ubaidata bin jarrah yana da rai to istakhlaftu wara'i aba ubaida zan dora abu ubaida ya zama shine zai jagoranci mutane idan na je wajen ubangiji sai ubangiji ya tambaye ni ya ce wa ka bawa amanar da aka danka maka zan ce ya ubangiji na danka amanar mutane a hannun aminin wannan al'umma saboda na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna likulli nabiyyin amina wa aminu ummati abu ubaida ko wa amini abi ubaida a wata ruwaya kuma ta bukhari inna li ummatin amina wa aminu ummati abu ubaida ta amir ibn jarrah yace in kuma abu ubaida baya to zan dora musu mu'azu dan jabal Allah ya kare yadda a gare shi to kuma sai Allah ya kaddara da mu'azu dan jabal din da da shi abu ubaita bin jara'in duk sun riga umar rasuwa ka san da umar ya rasu tuni ma dama abu ubaita bin jara ya riga ya rasu kafin sai na umar ah, sannan akwai hadisi shahararre na anas ɗan malik allah ya ƙara yadda a gare shi wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake faɗa cewa arhamu ummati arhamu ummati bi ummati abubakar wanda ya fi kowa tausaya wa al'ummata a cikin al'ummata shine abubakar wa ashhaduha fi umar wa ha haya'an usman wa a'lamuhum bil halali wal haram mu'adh jabal wa afraduhum zaid wa likulli ummatin amin wa aminu hadhihi al-umma abu ubaida shi abu abdullahi sunabihi Allah ya ƙara Allah ya ji kansa da rahama wanda shine wanda aka ce da a ce zuciyarsa ta ya haɗi zuciya ya mutu saboda bakin ciki da kowa zai masa uzuri saboda ran da ya zo madina a ranar kwana biyar da rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya taho ne wajen manzo Allah sa bai taba ganin manzo Allah sa ba ya zo ya ya musulunta ya samu ya ga manzo Allah sa haka tsiransa da sahabbantaka kwana biyar so haka shine farkon wanda aka sani ya zo Madina bayan rasulun manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to Abu Abdul yana cikin wanda suka lazimci Mu'azu dan Jabal ah, sunansa ya fi shahara da abu abdullahi as-sunabihi amma sunansa abdurrahman ibn usaila to yake cewa ya ji mu'azu dan jabal Allah ya kare da a gare shi yana cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya haɗu da ni sai mu'azu dan jabal yake cewa ya mu'az wallahi inni la uhibbuka fillah sai mu'az ya ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah wa ana uhibbuka saboda matsayinsa da sa manzo Allah sallallahu alaihi yakan kebance shi ya ce masa ina son ka yace ya mu'az wallahi ni ina kaunar ka ina son ka kuma dan Allah nake son ka dan Allah nake kaunar ka sai shi ma mu'az dan jabal yake cewa wallahi ya rasulullahi inni la uhibbu ni ma wallahi ya rasulullahi ina son ka sai mu'az sai maza Allah yake cewa to fala ta da an ta kula dubra kulli salatin allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati to kada ka bari ka yi wata sallah ka idar face sai ka karanta wannan addu'ar ka ce allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati ya ubangiji ka taimake ni wato ka bani ikon ambatanka shine a inni ala zikirka ambatan ubangiji kuma shine tuna shi a lokacin da ake bukatar tuna shi shine a kowane lokaci sanda kai aikin alheri ka tuna cewa Allah shi ke bada ladan aikin alheri sanda za ka saba wa Allah ka tuna cewa Allah yana ganin ka duk inda kake kuma ka ji tsoronsa in shaidan ya rinjaye ka ka saba masa ka tuna cewa Allah yana gafarta zunubai in an tuba ka kuma tuba gare shi wannan shine ka ka tuna Allah sannan kuma ka dinga ambatansa a duk inda kake domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ka bari harshen ka ah, ya zama ya bushe ko kuma ka bari ka koyaushe ya zama a jike saboda ambatan Allah subhanahu wata'ala saboda haka sai ubangiji sai manzo Allah sama yake cewa ka ce Allahumma a'inni ala zikrika Allah ka tuna mu ko kuma ka taimake ni akan tuna ka kullun ya zanto a kana kana tuna Allah subhanahu wata'ala kana kuma ambatansa ta hanyar addu'a ta hanyar duka wani zikiri da kasancewa ya inganta a yi shi ta hanyar addu'o'in da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar ta hanyar kuma damar da aka baka kira Allah a koyaushe Wani ulidullaha awidur rahman ayyan mata tad'u falahul asma'ul husna kuma Allah subhanahu wataala yana so a kira shi a roƙe shi to shine ma'ana Allahumma inni ala zikirika. Allah ka taimake ni akan tunaka wa shukurika da kuma gode maka shine in yi abin da haka ya kamata duk wanda aka kyautata masa ya yi don haka allah ya bani rai ya bani rayuwa to ya ya kamata mai rayuwa ya mu'amalanci allah ne kuma sai in yi iya bakin kokari na in yi wa allah abin da yake so kuma abin da allah zai yi farin ciki da shi ta hanyar kyautata masa yi masa biyayya shine ma'ana Allahumma inni ala zikirka wa shukurika da kuma gode maka wa husni ibadatika da kuma kyautata yi maka yi bauta maka Da zan duk sanda zan yi bauta in yi bauta a bisa tsarin da manzanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala'ali wasallama ya zo da shi wannan addu'a kafin manzala sama ya gaya mu'azu sai da ya ja shi ya keɓance shi yake cewa ya mu'azu inni wallahi inni la uhibbuka na rantse da Allah ina son ka da an taqula dubra kulli salatin allahumma inni ala zikrika shi sa shi ma mu'azu dan jabal da ya tashi sai da ya ga wa Abu Abdullahi Sunabihi wan yace wallahi inni la uhibbuka wallahi ina son ka ta da an kula dubra kulli salatin allahumma inni ala zikr shi ma kuma abu abdullahi sunabi din da zai gaya wa abu abdurrahman al-hubuli shi ma sai da ya kama hannunsa yake cewa allahu wallahi inni la uhibbu وقد أخذ أبو عبد الله السنابه بيدي فقال إني لأحبه قال وقد أخذ معاذ بيده فقال إني لأحبه وقد أخذ رسول الله بيده فقال إني لأحبه fala da an taqula dubra kulle salati da aka wannan hadisi ne musalsalun bil muhabba da yawa daga cikin isnadansa an rawaito su da tasalsul na muhabba wasu kuma daga cikin isnadan muhabbar tana karewa ne daga kan marwaci na biyar alhamdulillah yana cikin hadisan da muka samu isnadinsa da muhabba din musalsal bil muhabba a wajen malamin mu kafin ya ba mu ijazar hadisin shi ma sai da ya gaya mana irin yadda shi ma malaminsa ya gaya masa daga haka har zuwa kan ah, abu abdurrahman ah, alhubuli zuwa sunabihi zuwa ga mu'az zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cikin hadisan da muke rawaito su ah, da isnadin su bi asani da hal musalsala wannan ya daga cikin darajar mu'azu da kuma matsayinsa cewa manzala su sallama ya nassanta cewa yana sansa sa abu hurairata allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa ni'mar rajulu Abu Bakr ni'mar rajulu Umar ni'mar rajulu Abu Ubaidah ibn jarrah ni'mar rajulu usaid ibn Hudayr ni'mar rajulu Ja'far ni'mar rajulu ثابت بن قيس نعم الرجل معاذ بن جبل نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح wannan yabon da manzala su salama ya yi musu yabo ne da yake nuna samun rahamar Allah subhanahu wata'ala bal ma wasu sun kirga wannan a cikin bushara da aljanna ga waɗanda bushara da aljanna a haƙƙinsu ba ta zo ba a wasu hadisan daban sai suka ce to wannan kamar alama ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama yana musu barka da munna akan abin da zai same su ya kasance kamar yadda muka faɗa cewa masanin fiqihu ne kamar yadda sayyidina Umar kun san tsantsinin sayyidina Umar amma a kudubar da yayi a yawmal jabiya da ya tashi yake cewa man arada al-fiqha jama'a duk wanda yake buƙatar ilimin fiqhu da addini falyati mu'adab na jabalin to ina ba shi shawara ya riski mu'azu dan jabal Allah ya ƙara yadda a gare shi yana cikin sahabbai masu ruwaito hadisai daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma masu koyar da hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi a cikin almajiransa akwai abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas da jabir dan abdullahi da kuma abdullahi ibn da kuma anas ibn malik da abu umamata sudai ibn ajlan al-bahili da abu sa'labat al-khushani da da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duka yawancin su almajiran sa ne ba dan kowa ba saboda irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kebance shi da yakan yi tafiya da shi sai kaji an ce manzon Allah ya fita wa mu'azu radifuhu mu'azi yana goye a bayansa to da yawa yakan ji abin da ba kowa ne ya ji ba a wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ah, lokacin da annoba ta shigo ƙasar sham annobar da ake kiranta tsa'un amwas to abu ubai ta bilin jarra ya mutu sakamakon wannan annobar shine ya roƙi Allah ya ce Allahumma a ali mu'adhin nasibahum ya ubangiji ka sa ahalin mu'azu dan jabal su ma su samu nasu kasan na shahadar nan da ake yi dan haka da ya shigo gida sai tarar da ɗansa abdurrahman a cikin wani yanayi na ban tausayi shine sai ce kaifa ta ji ya yi aure da wuri kuma ya haihu da wuri a lokacin da yake tambayar nan nasa bai fi shekara talatin da wani abu ya ce kaifa ta ji duka ya kaji jikinka sai ɗan ya ce masa ya abata alhaƙu min rabbika falatakun ko takunanna na almuntari abin da yake nufi waje a sakaratul mauti haqq sai ya mutu sai ya godiya ga Allah sai matarsa ta kamu da annobar ita ma sai ta mutu sai ɗaya matan ma sa biyu ita ma sai ta kamu da annobar sai ta mutu sai zanto ɗansa abdurrahman ya rasu matansa ma biyu duk sun rasu to shi ma sai annobar ta fara kama ɗan yatsansa to sai aka ce ya kasance yana ɗaukar ɗan yatsan nasa ya gifta da shi ta bakinsa yana cewa ya ubangiji allahumma inna ha saghira ya ubangiji wannan ya yi kankanta ka girmama shi na san kakan girmama abu in ka so to shi kenan kuma sai annobar ta kama shi gaba ɗaya sai ya rasu a shekara ta goma sha bakwai ko a shekara ta goma sha takwas bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin a bisa magana fi inganci yana da shekara talatin da wannan su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka sadaukar da rayuwarsu wajen hidimta wa addini gashi dai har yana kan gargara amma kun ga abin da yake mutum ne mai tsantseni da tsananin tsoron Allah lokacin sai na Umar sai na Umar ya tura shi je karɓo zakka to a ƙa'ida idan ka karɓo zakka a wajen rabawar idan dai ba kana da wadatar da ba sai ka taɓa zakka ba to kana da haƙƙi a ciki kana cikin al'amili na alaiya wannan an yi rangwame a karɓa baya cikin ka je karbowa kuma a baka kamashi wannan kamar yadda yake cikin hadisin ibn al-utubiyya ibn utubiyya wanda aka zo aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zama ya tashi ya biye musu fada ya ja kunnan su akan haka wata rana mu'azu ya je an tara dukiyar ya karba daga talaka daga masu kudin ya rabawa da talaka bai rage komai ba yana zuwa gida matarsa fa ta zuba sababi ta ce gashi ba mu da abin da za mu ci kuma gashi an ba da zakka kuma gashi ka ka rabar da zakka baka kawo mana komai ba sai ce ki yi haƙuri inna alayya daghitan ai an samun wanda zai samu ido ya tabbatar na raba ita rufa dan kwalinta sai ta tafi wajen sayyidina Umar ta je tana kuka sai na Umar ya zaka tura shi kuma ka sa masa wanda zai kula da shi ka hana shi daukar abin da zai kawo iyalansa cikin haƙƙinsa yana wani sa aka kira wa mu'azu ga ta gashi ga mu'azu ya ce mu'azu na tura maka wanda zai sa maka ido sai ce ya amiral mu'min lam jidma a kuru da ya ce ba abin da zan ce mata ne shi sa na gaya mata haka na rasa me zan ce mata inna ma'iya ko inna alayya daghiban to kaga yanda suke kenan rayuwar lahira suka zaba ba duniya ba ita duniyar kowa ma yana iya samunta annu'man ibnu bashir Allah ya kare da aka shi ku duba abin da yake cewa alastum fi ta'amin wa sharabin ma shi'tum yanzu ba gashi kowa yana dafa abin da yake so ba yace wallahi wa laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatalawwa min al-ju'i naga manzo Allah sallallahu alaihi yana murginene ne ya saboda yunwa ma yajidu min dumina daqal dabino ma rubabbe lalatacce ma bai samu wanda zai sa a cikin cikinsa sama zala sun ake cewa mali wa duniya ni ina ni ina duniya duniya ba ita ce a gabana ba ni misali na kwatankwaci na da duniya kamar misalin matafiyi ne yana cikin tafiya sai gajiya ta kama shi istazalla ta ta shajara sai ya dan zauna a ƙarƙashin wata bishiya kaga ai duk zaman da za ka yi ba zai wuce iya inda za ka ɗan gyangyaɗi ka tashi ka tafi ba ba za ka shantake ba to shi ma wanzan sama haka yake to su ba sa tunanin wai su tara wani abu da za su mutu su bari a baya abinda suke tunani kawai ya za su yi su shiga aljanna to haka irin su ma'azu ɗan jabar suka rayu kuma haka suka koma ga Allah suka yi wa addinin Allah hidima Allah ya ƙara yadda a gare su shi yasa sai Allah ya girmama matsayinsu a cikin zukatanmu za ga mutum amini cikin gama garin mutane amma sunansu ma zai faɗa sai ya ce sayidina wani kowa ma sai ka ya ce sayidina umar sayidina abubakar sayidina mu'azu dan jabal kai an kai lokacin da ma da wahala ka ji an faɗi sunan sahabi gan daga tsalkai tsaye sai ka ji an ce sayidina wani amma ka ji yara suna kai sunan ka sunan annabuwa na ne ni kuma sunan sayidina wani ne har sayidina din ta zama kamar wani lakabi ne na kowane sahabi saboda haka aka tarbiyantar da mu akan san sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ne ya fara ba su tukunna alherin gwagwarmayar da suka yi a rayuwa tun a duniya tun kafin su je lahira kuma shi sa da wuya kullum rana ta fito ta faɗi baka ji an ce radiyallahu anhu Allah ya saka musu da alheri shi a aqida ahlus sunnati wal jamaa dukkan su mutane ne nagari idan ma wani abu ya bayyana nasu na wato na wani abu wanda yake za mu fahimci kuskure ne a zahiri to mu tabbatar da cewa inda mun amince da cewa Allah subhanahu wataala mai yawan gafara ne kuma muna laifi muna sa ran Allah ya gafarta mana to wajibi ne mu ji a ranmu cewa su suka fi mu cancanta da samun gafara Allah subhanahu wataala mu'azu ya rawaito mana hadisai da yawa akwai abubuwa da yawa wanda a sanadiyar mu'azu muka san su muka same su zan ba misali ɗaya mu cike da shi daga ciki akwai hadisin da al-imam al-hakim ya rawaito da ibn hibban da imam al-baihaqi da da yawa daga cikin malaman hadisi wanda hadisi ne da yake fi darajatul qabul insha Allah wanda al-imam ibn rajab al-hanbali ya wallafa littafi akan sa al-ikhtiyar al-awla fi sharh hadisi bima yaqtasimu al-mala'u al-a'la mu'az ya ce wata rana muna cikin jiran sallar asuba ihtabasa anna rasulullahi sama za ta datin. Maza Allah ya daɗe bai fito ba shiru hatta kidna na tara a ƙarnar shams sai da rana ta kusan fitowa sai ga maza Allah ya fito musra'an da sauri sai ya sa aka daidaita sahu sai maza ya ja sallah fa fazawwaza fi salati sai maza Allah ya taƙaita sallah asuba bai yi ta da tsayi ba kenan sai manzo Allah sama da idan da sallah sai ce makanakum kama kuntum kowa ya zauna inda yake kan wanda ya tashi sai ce ku sani qumtu li usalli ma kutiba li tilkal layla na tashi in yi sallar da aka wajabta min in yi ta qiyamul layli fa na'istu fi salati fa ra'aytu Allah fi ahsani haya sai gengedi ya kama ni a cikin sallah <coughs> sai nayi mafarki naga ubangiji a cikin mafi kyawun kama shi sai ubangiji ya tambaye ni fima yaqtasimul mala'ul a'la me abinda mala'ikun saman sama suke targerge wannan yana cewa a bashi wannan yana a shi za a bashi ya kai wa ubangiji rahoto na ayyukan bayi me in bayi suka yi kowane mala'ika ya fi san a ce shi zai kai labari cikin ayyukan alheri zara ce na ce la'adiri ya rab ban sani ba ya ce sai da ya tambaye shi su uku ce ban sani ba ya ce fadana ilayya sai ubangiji subhanahu ta'ala ya matso kusa da fa wada kaffahu ko fa wada yadahu baina katifayya sai ubangiji ya sanya hannunsa mai albarka tsakanin kafaduna hatta wajattu barda anamilihi baina thadiyayya har sai da naji sanyin yatsunsa tsakanin hantsotsina fatajallali kullu shay'in wa araftu sai komai ya mun tajalli naji komai zan iya bada amsa a nan mai ta haƙiƙin al'asma wa sifat na imam albai karkashin wannan sai wa kullu hadhi kinayatun duk wannan maganar ba kakka ɗauke ta wai haka ne ya sa hannunsa a ƙirjinsa ya ji sanyin ya tsince ce a wannan wani salo ne na zance wanda abin da ya kamata mu fahimta kawai dai manzan Allah Allah ya karrama shi ya akhi kullu hadhi itrukil kinaya ya sahibal kinaya idan ka ce abinda yake so ya nuna mana shine a an kai haka ai zaka ce Allah yana da hannu haka ce ma yana da yatsu amma manzon Allah ya ce manzon Allah ne fa yake faɗa abinda ya zama wajibi a gare mu shine aliyadu dai mun san aliyadu mun san al'anamidu amma ba mu sanya na Allah yake ba kenan kawai amma dai koma dai ya yake mun san azimin da a ce mun taba ganin Allah ko mun ga wanda ya taba ganin sa ya bada labari to da sai mu iya kamantawa a ran tunda abu in dai ka san shi ko ka taba ganin sa to shine kake tunanin gejin sa na sha ba ku misali in ce yanzu mutum ya zo ya ce maka ya ga wani dan mitsitsin raƙumi dan kaɗan ka san dai duk sa dai ai ya kaza saboda ka riga ka san raƙumi kai ka san dai kankantar sa dai za dai ta wuce ba zai za ta wuce irin kankantar raƙumi ba kaddara duk duniya shine raƙumin da yafi kowanne kankanta an riga an yi lissafi an gano an gano to daidai dai tsiya dai watakila dai ya fi ma dan akuya saboda an san raƙumi mun taɓa ganin sa shi ta muna da gejin surarsa a aram amma in wani ya ce maka na ga wata gundume mai turuwa katotuwa hasan dai duk girmanta ba ta kai kwai ba saboda mun riga mun san turuwa dai gashi ba za ta huce kaza ba kwarkwata mun san duk girman kwarkwata mun san gejin da ba za ta to amma shi Allah ya taba ganin sa bare yau gano ma ya yake al'ajizu an darakil idraki idraku wal bahsu an kunhi zatillahi ishraku shi kyala Allah kamar da sifanta kansa kai dai yadda laisa ka mislihi shay'un to kuma kakka ɗauke wa Allah abin da ya sa wa kansa tunda idan da ta'azim yake so da sai ya kawo kalmar da ba sai an fahimci yadu a ciki ba in dai tabbatar da yadu na kasu ne gare shi to me yasa zai faɗe shi kuma babu batil fa a cikin alkur'ani abin da ya sifanta kansa da shi muna sifantawa da shi muna sifanta shi da shi ba tare da mun yi azarbabi ba kamar yadda imam malik da aka yi magana istiwa'i ya ce mu dai mun san istiwa'i a larabci an ce istiwa'i mun san me ake nufi amma yadda allah ya yi nasa ne ba mu sani tunda mutum yana istiwa'i bishiya ma tana istiwa'i fastawa fastaghlada wastawa ala suqihi amma istiwa'in mutum irin na dabba ne irin na bishiya ne to idan aka samu bawun tsakanin mutum da bishiya to kuma ina ga allan da ya halice mu baki daya amma dai mun san akwai kadarun mushtarak na istiwa'i shine ma'anar ake so mu fahimta da haka maganar ta'tilil ma'ana ko tahrifuha ko ibdaluha bi ma'anan akhar ko tamsiluha duka bata taso ba wa zarul ya yulhiduna fi asma'ihi mu dai mun tabbatar da Allah abin da ya tabbatar da kansa to manzo Allah ya ce sai na ji komai ya bayyana a garin zan iya bada amsa sai ubangiji ya sake tambaya ta me mala'iku suke husuma kowa yana cewa shi zai kai wa Allah shi sai na ce abubuwa ne da ake kankara zinubai da abubuwan da ake ɗaukaka daraja sai ubangiji ya tambaya alhali shi ya fi kowa sani